rana mafi muni a tarihin yakukun isra'ila bayan ranar bakwai watan oktoba kamar da masu fashin baki suke siffanta wannan rana ga isra'ila kasancewar tun da gari ya waye zuwa yanzu isra'ila na ci gaba da haduwa da miyagun asarori waɗanda hezbollah suke sababa musu a cikin wannan yakin wanda zuwa yanzu kamar da muka rubuta muku a group an ce an raunata wato kimanin mutum ɗari a zuwa yanzu daga cikin sojojin isra'ila kama daga kan harin benyamina da ainihin wato ko wasu guraren Mamakon tsokaci a kai a cikin gurup a yau dinnan allah kaɗai san me ya faru duk wanda ke biyan labaran zai ci karo da wasu motoci na asibiti da suke ta kai komo a yau nan su kansu isra'ila da kansu suka nuna bidiyon yanda wato harin benyamina ko benyamina duka ana faɗi ya yi ɓanna a wato sansanin sojin Binyamina da ke kudanci na haifa su nuna yadda ake ta wucewa da gawaki da kuma waɗanda aka raunata hakika wannan ranar ba wa isra'ila daɗi ba da haka jigon abin da za mu tattauna a shi shine harin binyamina wato sansanin sojin binyamina wanda aka yi wannan farmaki a yammacin nan ba da jimawa ba duka da kai har zuwa yanzu 'yan awanni da ba su kara sun karya ba harin ya biyo bayan cika baki da yob galant kakaki na sojojin isra'ila yayi na cewa sun lalata kamar one over siri na karfi na ko kuma na'am over siri na karfin so dakarun hezbollah daga wannan cika bakin ne aka kai wannan har-haren ta yadda dakarun hezbollah suka harba jirage marasa matuka guda biyu kamar da isra'ila ta shelanta a kan sansanin sojan binyamina a kan dakaru mafi tsada mafi hatsari wanda isra'ila take ji da su wato bataliyar golani waɗanda suka hada wato tawagogi da yawa na sojoji waɗanda isra'ila take takaba da su take tura su suke rusau a gaza da take ƙwarin tura su a lebanon to akan wannan bataliya a sansaninsu wanda ake masa take da sansanin benyamina wanda guri ne da suke horar da sojojin bataliyar gulani to a wannan wajen ne hezbollah suka yi musu ruwan wuta na jirage marasa matuƙa banda ɓarin rokoki da suke musu tun safa zuwa yanzu wanda ya bayi ga asarori masu yawan gaske wani abu da ya ɗauki hankali a cikin wannan yakin ko a cikin wannan harin bayan ɓanna da harin ya yi musu da yadda harin ya tashi hankali eh, ya bayi ga kashe tare da raunata kimanin mutum saba'in zuwa yanzu da sace sittin da bakwai ana cewa adadin mutanen da aka jikkata da waɗanda aka kashe in an yi musu kuɗin goro ya kai kimanin mutum ɗari a ah, saba'in Eh, wannan shine abin da yake fitowa zuwa yanzu to abin da ya fi daukar hankali a cikin harin ratsawa da da Herzi Helabri babban hasan hafsoshi na sojojin Isra'ila shugaban sojojin Isra'ila Herzi an ce ana da tabbas din cewa bayan kokonto da aka yi daga baya an tabbatar yana cikin wannan sansani inda aka yi wannan farmaki wanda zuwa yanzu ba a san masa ba shin an raunata shi ko an kashe shi babu tabbas akan menene yanayin da ke ciki ko kuma abin bai shafe shi ba ma'ana tsautsayi bai ritsa da shi ba har yanzu ba sauran rahotanni da suka fito game da haka to saboda haka idan har wannan har ya ritsa da harzi helabri kuma ya bayi ga kashe shi to ba shakka wannan zai kara canja fasalin wannan yakin zai kara shiga cikin mawuyancin yanayi musamman gabanin ma a wannan hari dama isra'ila afwan hezbollah sun sanar akwai yiwuwar barkewar yaki mai munin gaske tsakaninsa da sojojin isra'ila a garuruwa bakwai na lebanon a takaice isra'ila ta matsa hezbollah sun matsa duk lokacin da isra'ila suka yi taku biyu hezbollah sai su yi taku takwas su linka su kuma linkawa su kuma linkawa so ba su mamaki bari mu bayani fila fila game da yadda wannan hari ya kasance akan sansanin sojin binyamina akan bataliyar golani daidai da abin da kafa yaɗa labarin isra'ila kamar da na gani a times of israel shine wato waɗannan hari a hare-hare an kai ne ta hanyar amfani da jirage marasa matuka waɗanda hezbollah ɗin suka harbo a har-haren na jirage marasa matuƙa guda biyu uh, isra'ila ta yi kokari ta kakkaɓe waɗannan jirage na ɗaya dai drone ya abin nan iron dome kai ya ci nasarar harbo jirgi maras matuki guda ɗaya ya lalata shi yayin da ɗayan ya faɗa ta aka ɗayan ya fada daidai da abin da the times of israel ta wallafa duka jirage marasa matuka guda biyun an harbo su ne a lokaci guda ka wanda suka taho su biyu to su ma tsaron na'urin tsaron isra'ila sun rabu gida biyu inda iron dome ya tarye ɗaya yayin da wato wani jirgin saman Isra'ila mai suna AIF da wani jirgi mai saukar ungulu dukkan su jiragen yaƙi ne suka nufaci ɗayan domin su tare shi sai dai jirgin ya musu ko mu ce eh jirgi marasa matuƙi irin ya ko dai ya musu sauri kafin su kai ko kuma ya musu zilliya ne inda wannan jirgi marasa matuƙi ya faɗa kan waccan bataliya a wancan yanki na Binyamina kamar yadda muka ambata muku. hakika wannan hari ya tashi hankalin isra'ila sosai duk wanda ya kalli bidiyon da suke yawo abin bai daɗi ba haka zalika idan muka duba bayan wannan akwai wasu har-haren waɗanda a yau ɗannan hezbollah suka kai a sassa daban-daban hatta birnin talla aviv bai tsira ba shi ma ɗin da ya ayo ya fuskanci miyagun har-hare haka zalika eh, abin da hezbollah ta fitar na sanarwa a yau ɗannan tana umartar yahudawa fararen hula mazauna arewaci na wato isra'ila suna ba su umarni da su kauce daga wannan yankuna kaga hakan yana nufin cewa ainihin wato ah, hezbollah za su tsananta kai har-hare a wannan yanki wato wannan ita ma ta sabuwar barazana ce wacce ba a saba jinta daga bakin su ba ko a bakin Hamas Isra'ila su suka saba umartar Falastina da su kauce saboda suna so su kai har har a waɗannan yankuna wanda mun ce wannan wani nau'i ne na at-tahjirul qasri za a tirsasa musu su yi hijira a tashe su daga yankin dan a samu damar mamayewa kamar Hezbollah suna ƙara canja strategy nasu suna kokari su shigo da sababbin dabaru akasin waɗanda suke a kai a baya yayin da isra'ila ta kasance daga cikin salon yakin da take bi shine kai hari akan fararen hula to dama mun ce su ma hezbollah sun fara ɗaukar wannan matakin na kai hari akan wasu daga cikin fararen hula wanda a yau dinnan an kai hari a guraren da fararen hula suke kuma wannan har sun yi nasara asibitocin isra'ila ce za a gurbin mun ah, sanar muku da cewa an ga jirage masu saukar ungulu ɗaya har guda hudu kwaya hudu sun zo sun ɗebi gawawwaki da waɗanda aka raunata gaba ɗayansu sojoji ne sai da aka cika waɗannan jirage guda hudu da su sannan aka wuce da su asibitin rambam wanda hakan ke tabbatar da cewa a yau ɗinnan isra'ila ta tafka muguwar asara to saboda haka bayan halaka sojoji da eh, hezbollah sun tsananta wato yin barazana ga fararen hula kamar da isra'ila take musu to yanzu gashi ma har sun ba da umarni irin wanda isra'ila take ba falasɗinawa na yahudawa da ke yankin arewaci da su tashi wanda hakan yake nuni da za su kai miyagun hare-hare a wajen wanda ya fita abin zai iya ratsawa da shi daidai da abin da ita Isra'ila take yi kaga kenan suna so su ma su dawo su ƙara mamayar Isra'ila kamar da Isra'ila take so ita ma ta mamaye su to wannan shine sabuwar dabarar da suka shigo da ita cikin yakin kamar yadda suka shigo da sababbin makamai waɗanda a da babu su a cikin wannan yaki din kuma har harin nasu gashi suna yin nasara bari mu koma mu ƙara yin nazari game da shi su waɗancan jirage marasa matuƙa da suka harba an ce ana musu take da mursat ko kuma ababil duka da lakabin waɗannan jirage marasa matuƙa ne a jirgi ne marasa matuƙi wanda yake da tsayin mita ɗari da ashirin, haka zalika yana iya yin gudun kilomita ɗari uku da saba'in cikin ƙanƙanin lokaci haka zalika yana iya ɗaukar nauyin mai kimanin kilo 40 haka zalika yana iya tashi sama kimanin wato nisan kilomita 300 a sama ba shakka waɗannan jirage marasa matuƙa suna cike da hatsari kuma sun cancanci su da suka yi a isra'ila wacce wannan shan mata ce ga isra'ila wacce take ganin ba wanda ya sai mata irin wannan tasiri din haka zalika yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da suka yi tasiri a yau a cikin wannan yaƙi shine harin suka da wuka da aka yi kan yankin biru sabi'i wanda duka kwana biyu ko uku da kai hari a wannan yanki kuma ma dai an sake kai harin suka da wuka wanda hakan ya bayi ga raunata waɗanda aka yi wa wanda aka yi wannan hari sai dai ba mu samu su bayanai filla-filla gaba da hakikanin yadda wannan hari ya kai ba ga an rasa rai ko ba a rasa almihim dai an kai hari a wannan yanki kamar da aljazira ta bayyana haka zalika yana ɗaya daga cikin muhimman awa da suka ɗauki hankali a yau shine yadda hizbullah suka saki wani boyen sauti na hassan nasarullah jagoran hizbullah wanda ba a saki wannan sautin ba sai a yanzu a takaice dai tsohon sauti ne ma'ana tun na a kashe shi watakila da ɗan lokaci yayi wannan magana to da karshe dai dakarun hezbollah din sun saki wannan sauti wanda ban samu na saurari sautin ba bani da lokaci da na tsaya na bata lokaci na saurara amma dai daidai da yanda takin sautin yake nunawa sauti ne da shi Hassan Nasarullah a cikinsa yake karfafa gwiwar Hezbollah tare da nuna goya musu baya game da shajja'a su akan su jajirce a cikin wannan yaƙi da sauran bayanai waɗanda watakila a shiri na gaba idan har muka saurara za mu zo muku da bayani a kai. Haka zalika a yau ɗin dai Iran ta yi gargaɗi mai girman gaske inda ta gargaɗi duniya da cewa gabas da tsakiya tana cikin barazanar barkewa da yaƙi a koda yaushe kuma ita Iran ɗin ta ce ta shirya tsaf domin tunkarar wannan yaƙi. Ta faɗi wannan ne a daidai lokacin da isra'ila ke yaya ta cewa tana ci gaba da yin shirye-shirye ko tana ainihin wato ko duba yadda ya kamata ta kai wa iran hari duk da yake wasu yanayi eh, da yannan yakin yake tafiya da su yana nuna alamun eh, zai wahala isra'ila din ta iya kai harin sai dai da ƙarshe za ta iya kaiwa a yanayin da ta shammaci iran to amma kuma ko da ta yi harin ana ganin ba zai irin bannar da ake tunani ba duba da yanayin raba hankali da isra'ila ta yi da rashin kwanciya hankalinta da natsuwarta ba ta haɗa hankalinta waje guda ba can tana fafata da hezbollah nan husi na fuskarta can hamas na fuskarta tana fafatawa to nan kuma ga iran wacce ita kuma ita ce mafi fargabar ƙasa da za ta iya tunkara a gabas ta tsakiya ta ce za ta gwabza da ita to da wannan ne ake ganin isra'ila tana cikin fargaba shi yasa har yanzu kai harinta ba bai kasance ba tare da cewa in suka samu wata 'yan rata suna iya kai shi wannan hari to amma dai zuwa yanzu rabuwar su da rashin samun natsuwa da irin asarar suke tafkawa ya sa kamar kunnen su yayi laushi karfin su yayi rauni ba za su iya tinkara irin kai tsaye irin yanda ake zato ba a baya wannan dai abu ne da ba za a yanke ba sai abin da ta aikata da kuma irin tsaron da ita irin ta ba kanta musamman bayan da ta sami na'urorin tsaro irin su iron dome wanda rasha ta bawa ita irin din wanda ba da jama ga yanda aka shigo da su cikin iran aka kara shirya su